Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu muke ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare yau Alhamis 28 ga watan Disamba shekarar 2023. a cikin shirin za a ji cewa 'yan kasar nijar sun fara mayar da hankali ga amfani da jirage mara matuka wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum kana fada-fada na katolika a kasar kamaru sun yi fatali da kiran fafaroma na ɗaura auren jinsi guda ga masu buƙatar yin haka a ƙasar kamar kowane daren ranar alhamis yau ma zainab babaji za ta kawo muku rahoto na musamman akan matakin gwamnatin tarayya na bullo da shirin noma na alkama mai yawa da nufin cike gibin karancin abinci a kasar akwai kuma labaran wasanni da abdulwahab muhammad zai gabatar amma yanzu ga ibrahim garba da cikakkun labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran amurka ta kakaba takunkuma yau alhamis ma wani gungu masu sana'ar canjin kuɗi da ke ƙasashen yemen da turkiya waɗanda ake zargi da taimakawa wajen samar da kuɗaɗe ma 'yan tawayen hutsi masu ra'ayin iran waɗanda suka sha ƙaddamar da hare-hare kan jiragen ruwa na kasuwanci a kudancin kogin bahar al'amar cikin waɗanda aka kakaba ma takunkuman har da wani shugaban wata cibiyar harkokin kuɗi da ke birnin sana'a na ƙasar yemen da wasu cibiyoyin canjin kuɗi uku da ke yemen da turkiya ofishin baltulmalin amurka ya zargi mutanen da cibiyoyin da taimakawa wajen tura miliyoyin daloli ma 'yan tawayen hutsi bisa umarnin mai tsara yadda ake tura kuɗin ba iraniye sa'id aljamal jamal wanda shi ma kansa an ƙaƙabawa takunkumi takunkuman sun hada wato sun hana mutanen da kamfanonin yin duk wani abin da ya shafi kasuwanci da kuma kadarori da bankunan amurka haka ma duk wata harkar kasuwanci da amurkawa rundunar sojin isra'ila ta ce sojojinta sun kai wani samame yau alhamis a yamma da gabar kogin jordan kan wasu mutanen da ake zargi da ɗaukar nauyin ƙungiyar mayakan hamas ta fannin kuɗi a yayin da kuma matakan da take ɗaukawa na kawar da ƙungiyar ta hamas a zirin gaza ke ci gaba ta hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a arewa kudanci da kuma yankin tsakiyar gaza. wani bayanin dakarun tsaron isra'ila na cewa sun kama mutane 21 sannan suka kwace miliyoyin kuɗi na ƙasar isra'ila a samaman da suka kai a yammacin gabar kogin jordan ɗin. dakarun isra'ila sun kuma kai hare-hare na jiragen sama a jenin sannan sojojin ƙasa sun buɗe wuta kan wasu falasɗinawa a matsayin martanin buɗe wuta da wasu mutanen kuma suka yi kan sojojin isra'ila rundunar sojin eh, ukraine yau alhamis ta ce sojojin rasha sun kai hare-hare da daddare da jirage marasa matuƙa takwas waɗanda aka taso su daga wani yankin ƙasar rasha wanda ke daura da kogin azov rundunar sojin saman ukraine din ta faɗi a kafar telegram cewa bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo bakwai daga cikin jirage marasa matukan a yankunan dropotriska da har da zaporizhia ita kuma ma'aikatar tsaron rasha yau alhamis ta ce sojojinta sun dakile wani hari da aka auna kan kremiya wanda aka kai da wasu jirage marasa matuƙa biyu na ukraine a halin da ake ciki kuma jami'an gwamnatin ukraine yau alhamis sun ce wani jirgin ruwa na ɗaukar kaya mai ɗauke da tutar panama ya afka kan wani bam da sojojin ruwan rasha suka ɗana a kogin bahar aswad har gobara ta tashi wadda ta raunata wasu mutane biyu To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban addinin Iran Ali Khamenei ya jagoranci wata sallar gawa yau Alhamis ta Sa'id Razi Musabi wani babban mai bayar da shawara ga dogarawan juyin juya halin Iran wanda aka kashe a wani harin jirgin sama a kasar Siriya wanda Iran ta ce Isra'ila ce ta kai. gidan talabijin na gwamnatin iran ya ce khamenei ya jinjina ma abin da ya kira mashahuriyar gwagwarmaya ta wannan shahidi sannan ya yi addu'ar allah ya masa tsari musabi ya kasance ɗaya daga cikin kwamandoji mafiya gogewa da kuma tasiri a bataliyar gwagwarmaya a cewar manjo janar hassan salami babban kwamandan dogara juyin juya halin iran martanin da za mu mayar kan shahadar sayid razi ba zai zama wani abin da ya gaza kawar da mulkin masu tsatsauran ra'ayi na kasar yahudu ba a cewar salami a jawabin busan wanda aka yada ta kafar talabijin ya kara da cewa musabi ya kare jamhuriyar musulunci na tsawon kusan shekaru 33 a ƙarshe china ta matsa lamba ma wata ƙungiyar mawaƙan rock wadda ake kira mayday da ta yi wasu kalamai na nuna goyon baya ga china a gabanin muhimmin zaben ƙasar taiwan wanda za a yi a watan gobe a cewar wasu majiyoyin da ke da masaniya ta kai tsaye game da al'amarin da kuma wani ɗan rubutaccen bayanin tsaron taiwan wanda kafan labarai ta Reuters ta yi nazarinsa. Hukumar gidan talabijin da rediyo na kasar China ta buƙaci ƙungiyar mawaƙan ta Mede da ta fito ƙarara ta furta kalaman nuna goyon baya ga ikirarin China na cewa ƙasar Taiwan wani fanni ne na ƙasar ta ita China ɗin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to a jamhuriyar niger sannu a hankali wasu 'yan kasar sun fara mayar da hankali ga amfani da jirgi mara matuki wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum inda a yanzu haka masana a wannan fannin suka fara horar da matasa game da yadda za su yi amfani da jirgin mara matuki a ayyuka da suke gudanarwa kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na yusuf abdullahi daga birnin yamai bisa al'ada dai jami'an tsaro ko masu shirya fina-finai ne suka fi amfani da jirgi mara matuki ko drone a ayyukan da suke gudanarwa to sai dai wasu matasan nijar masu ilimi a fannin amfani da jirgi mara matuki sun fara kwadaitar da sauran bangarorin ma'aikata muhimmanci amfani da jirgin musamman ma a fannin noma da kiwon lafiya da kare muhalli da dai sauransu mumuni gingaren shamsu dina na ɗaya daga cikin waɗannan matasan ya kuma fara bayyana matsayin jirgi mara matuki a wannan zamanin Les drones, ce sont donc des outils euh, jirage marar matuƙa na'urori ne da zamani ya bullo da su waɗanda kuma ke taka muhimmiyar rawa wajen tattara bayanai daban-daban ta hanyar amfani da kamarar su da ke ɗaukar hotuna waɗanda daga bisani muke gudanar da bincike a kansu ta hanyar amfani da wata manhaja da ke fassara hotunan da jiragen marar matuƙa ke ɗauka fannin noma na ɗaya daga cikin fannonin da jirgin mara matuki ke takarwa a zo a gani Za mu iya gano halin da gona ke ciki idan albarkacin gonar na fuskantar wata barazana ta kwari. Idan ko muka tabbatar da haka za mu yi amfani da jirgin mara matuki mu kai ɗauki ga gonar ta hanyar fesa mata maganin kashe kwari. kazalika a fannin kiwon lafiya amfani da jirgin mara matuki zai taimaka wa jami'an kiwon lafiya On peut produire une carte de la situation des centres de santé intégrés tare da jirgi mara matuki za mu iya tantance adadi yawan asibitocin da ke wani yanki na nijar ta hanyar amfani da wata na'ura ta musamman da a yanzu haka muke aiki a kanta wannan tsarin idan mun kammala aiki a kansa zai taimaka wa hukumomin kiwon lafiya na nijar ta hanyar sauƙaƙa musu aikin su musamman ma ɓangaren tattara bayanai da suka shafi kiwon lafiya. yanzu haka mumuni gingaren shamsudina ya kafa wata cibiya ta musamman da ke kula da baiwa matasan nijar horo kan amfani da jirgi mara matuki a ayyukan da suke gudanarwa kuma sannu a hankali cibiyar na samun karbuwa wajen matasan nijar to sai dai babban kalubalen da masu amfani da jiragen ke fuskanta a nijar shine ka'idodin amfani da shi da hukumomi suka tanada musamman ma idan aka yi la'akari da matsalar tsaron da wasu yankunan nijar ke fuskanta yusuf abdullahi ta askar voa daga nyamai jamhuriyar nijar a gaida yusuf abdullahi fada-fada a ɗarikan katolika a jamhuriyar kamaru sun gudanar da wani taro a yawun babban birnin ƙasar don duba batun auren jinsi ɗaya da fafaroma ya nemi su ɗaura wa 'yan ludu da maɗigo a kamaru a wannan taron fadan-fada sun yi iya bakin su wurin ɗaukar matakin hana mabiya ɗarikan kaucewa cocin Muhammad Rabiu Ɗanba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Cocin ɗarikan Katolika na Kamaru ya sa ƙafa ya shure ta yin da Papa Roma Francois Mafada da su albarkaci auren 'yan maɗigo tare da tabbatar da ƙudurin gargajiya. Bishop Bishop ɗin gani suke yi maimakon su yi hakan zai fi dacewa da 'yan maɗigon da su dawo kan hanya madaidaiciya. Fada Denis Julde ya ce, dai mun san cewa tun da sassafe ubangiji ya halici namiji da mace domin su yi aure tare babu pipi ko kuma a tsakanin su saboda haka an wayi gari yau an ce mana a zantar da aure tsakanin alal misali namiji da namiji ko kuma mace da mace wannan abin muna ga ya saba ma al'adunmu a nan afirka sanarwar papa roma ta jefa mabiya addinin Krista cikin rudani. La'akari da cewa littafi mai girma ta bayyana a sarari muhimmancin jinsin miji da mace da kuma umarni miji da mace su yi aure don bunƙasa al'umma ba akasin hakan ba. Wannan sanarwan mai ban mamaki ya sa 'yan ɗariƙan katolikan cikin wani hali wanda suka rasa anda za su sa kansu. Ismaila Shineva cewa ya Muna farin ciki da wannan ranar duban muhimmin wato tunani da kuma mataki da limamanmu suka ɗauka game da wannan batu. Ranar 21 ga watan Disamba a sakamakon taron sun ayyana matsayinsu game da wannan auren luwaɗi. A nasu ganin wannan abin ya saba sosai da al'adunmu a nan Afirka. Ya kuma kasance tankar wani makirci ne game da ɗabi'unmu marie noel gani take cewa Muyi farin ciki da wannan rana da Allah ya nuna mana duban irin wato muhimmin wato mataki da limaman mu suka dauka domin taimaka ma ɗarikar a wani yanayi da al'amuran da suka shafi 'yancin luwaɗi da maɗigo ke haifar da cece kuce da mahawara matsayin waɗannan manyan limaman coci ya yi tasiri ya kuma samu ɗaukaka cikin jama'a muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan ga wanda cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammad rabiu da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kafin mu ci gaba bari mu ɗan shakata da wannan wakar Thank you. To jama'a da fatar za mana aikin gafara na'ura ya ki buga wannan wakar za mu duba mu ga abin da ya kamata. To kafin da mu ɗauko wannan wakar bari mu je ga rahotonmu na musamman wanda Zainab Babaji ta aiko mana akan matakin gwamnatin tarayya na bullo da shirin noman alkama mai yawa domin cike giɓin karancin abinci a ƙasar. A watan Nuwamban da ta gabata ne gwamnatin tarayya ta raba irin shuka na alkama da taki da sauran kayayyakin noma don tallafa wa manoma faɗaɗa noman alkama a Najeriya. Gwamnatin tarayyar ta ce manoma dubu dari da hamsin zuwa dubu dari biyu da hamsin ne za su ci gajiyar shirin, inda take sa ran za su nome gonaki kimanin hekta dubu dari biyu zuwa dubu dari biyu da hamsin na alkama. Da gwamnatin ke sa ran za a sami tan miliyan ɗaya da dubu dari biyu da hamsin na alkama a faɗin ƙasar. Ministan harkokin noma da samar da cimaka Abubakar Kyari ya ce shirin na da nufin rage tsadar abinci da rage dogaro da Najeriya ke yi na shigo da kayan abinci da ƙara samar da abinci a cikin ƙasar. Chief Samuel Pukat, shugaban kamfanin PS Food Masters, shi ne ke jagorantar shirin a jihar Filato, ya ce tuni sun fara shuka alkamar a jihar ta Filato. Mun zo Jos ne saboda lokaci ya kai wanda ana tattalin arziki ta wurin noma shine dalilin da muka zo jos domin noman alkama ta rani kowa ya ji wani abin da shugaban kasa bola ahmed tinubu ya yi magana akan noma a cikin abubuwa nan guda hudu ya fada akwai wheat a ciki akwai wato alkama kenan shinkafa akwai masara akwai rogo za ka gan cewa alkama tana son sanyi raba don ta shiga da kyau to plateau kuma tana da wannan ps food masters tana da filaye wanda an bata duk ko kana kanam ne ko kana shandam ne duk wuri dai ko wani local government a jiha plateau kana son ka yi wannan noman wheat din sai ka zo mu za mu baka wuri a cikin wa'inan gonakin da an riga an san cewa suna da wannan yanayi Chief Pukati ya kara da cewa akwai kudade da gwamnatin tarayya ta keɓe don noman alkama da sauran cimaka. akwai kudade wanda shi president ya yi magana a kai kwanaki ba alkama kadai ba ya ce za a bada biliyon hamsin wanda za a yi noman alkama biliyon hamsin za a yi noman masara biliyon hamsin za a yi noman rogo biliyon hamsin za a yi noman shinkafa idan an ci gaba da yin wannan noman akwai abin da bature yana ce value change hada gwiwa mai noma yana da wanda zai karba a wurinsa mai karba yana da wanda zai je yi shi ya zama fulawa mai fulawa mai fulawa yana da wanda zai karba yi biredi wannan shine value change to duk an riga hada wayan value change din wanda ka gani idan kaya tana da yawa a cikin gari dole kudin abinda ana yi da shi din zai soka idan alkama ta yawa a najeriya to biredi kam ta soka sai ta cin biredi kawai Tuni dai manoma suka fara shuka alkamar. Mr. Jonathan Musa ya ce ya buɗe babbar gonan alkama ya kuma bunƙasa ta. Gaskiya wannan shirin da ka kawo shiri ne mai kyau mana mu manoma. Da yanzu ne ka shiga cikin manguna da babban gona wajen kusan hekta goma wanda ina nomewa ina yin masara wurin ina yin dankali a wurin. Amma da na zo na gan wannan abin da suke yi yanzu ne ma na shiga noman alkaman. don na bude babban gona a wurin in ka je ka siya bakin garin ka gan gonan ina yin shi har na ga mutanen pdp suna ka mutanen su training a gonan ne dankali suna zo su duba da kuna da abin da zan sa muku video shi ku kalla ku gan shi live abin da muke wannan da shugaban kasa wannan ina gan taimako na wajen mu yanzu yayan mu suna gama makaranta ba sana'a gara kowa ya dawo abin da muka samu kakannin mu suna yi ina da taimako da yawa to wannan abin da muke so don gaskiya kasan roman rani yana bukatan ruwa yanzu sai mun yi su bohol kuma a taimaka mana mu samu injin janareto na jan ruwa don mu dinga ba da ruwa ma wannan alkaman don gonan yayi kyau muka samu wannan na ga masalan mu mun gode ma Allah kenan a kuma ka tractor yana taimakon mu noman kamar da mun gan suna yi mu ma a tura mana gonakin mu zai taimake mu shi ma Isa Kawai ya ce ya kammala karatunsa a jami'a amma ya rungumi aikin noman alkama To abin da ni ya karfafa min gwiwa na shiga wannan aikin shine na gama digiri na kusan yanzu shekara bakwai kuma ban samu aikin gwamnati ba sai ga dama ta zo na maganar noman alkama sai na ga to tunda dai ban samu abin yi ba zan yi amfani da daman nan in fara noma tunda dai gashi nan ita food masters nigeria limited ta zo da abubuwa daga wajen federal government ba zan yi amfani da daman in karba domin in yi noma matsalar da nake fuskanta yanzu daman shine maganan injin ban ruwa da kuma taki da iri to amma ita food masters nigeria limited in collaboration with the federal ministry of agriculture gashi sun zo mana da shi iri din da kuma wato taki Ina ina kira ga gwamnatin tarayya da ta kara kuɗi a kan kuɗin da ta bayar domin wannan noma na alkama domin mu ci gaba da yin shi ya zamanto ba abu ne wanda za a yi shi wannan shekara gama ba ya zamanto abu ne da zai zamanto a ci gaba da yin shi Jagorar noman alkamar a jihar Plateau Chief Samuel Pukat ya jaddada muhimmancin noma musamman ga inganta rayuwar matasa. To fatan alheri shine abin da zai yi ma Duk abin da an kafa ta a cikin gaskiya haka kuwa za ta yi nasara. Ana cewa kash idan foundation na gida ya fadi to gida ta fari so wannan shi ne foundation idan mun kafa ta akan gaskiya to wallahi ina gaya mako gidan za ta saya fata da nike ma kowa da yana cikin wannan program alkama yarinya ne mai zaba muna da fili nan ba da dumawa ba ina son yi mitin da su sarakunanmu masu albarka a kasan plateau saboda su ba mu gonaki a kowane local government kagan ta nan kuwa mu za mu gyara fili din ta zama yadda za a yi aiki da ita a haka kuwa kagan duk mutanen da suke yankinsa za mu sa kowa ya zo a yanka mashi ya yi wancan a yanka mashi ya yi haka duka sauran sarakuna na plateau saboda a karshe kowa za ka samu mutuma can dangi zai zo ya karba wuri a bokos a yayi gonansa wani kuma a can bokos zai iya je can dangi wani ya je sadan cuɗayan kuma sai kawo dankon zumun lafiya da juna ana ɗora zumunci muna da abubuwa duka da yawa a cikin tunaninmu wanda muna son mu fidda su a karshe zai kawo zaman lafiya zai kuma kawo bunkasan gona domin dole ne mu fita mu nema abin zaman garinmu ina son gaya muku wani abu jama'a kana ganin ana zaune a nan yau gwamnati kwanan nan da kyar aka yi haka aka ce eh, salari albashi dubu talatin to wai saboda allan tambaye ka kana da dubu talatin yau za ka kashe kwana nawa ka yi tunani a kanta don kuma ka je a ce director a office kaga wai yana karba dubu tamanin dubu dari dubu dari biyu to saboda allah kana da dubu dari biyu a aljihunka yanzu a ce sai kwana talatin zaka sake samu wani nawa ne kudi makaranta in ka koma makarantu ka gan abin da ana biya a makaranta to shine muna ce ma jama'a most especially matasanmu mu tashi gari ya waye mu koma noma in kana noma yau a ce fili mai kyau in alkama ta yi kyau hekta ɗaya za a iya samu buhu saba'in to kuma ba za a saya maka kasa da dubu hamsin dubu hamsin dubu sittin ba to ka yi lissafi dubu sittin so saba'in nawa ne kuma wata uku ne kawai za ka yi sai ka cire ta to shi na mun ce to idan an zo da na'urori a cikin gona yanzu youth namu za su samu hankalinsu ya dawo wurin gona wanda ka zauna shuki na'ura ne girbi na'ura ne komai a gonan na'ura ne ba su sa jikinsu to za a yi to shine kuwa tattali da ana kan yanzu muna kuma addu'a allah ya taimake mu wannan abubuwa su zauna mu ce ma juna ku zo mu koma a karshe gonan nan kada mu manta in akwai abin da Allah Ubangiji ya ba ma bil'adam wanda ya zama kamar inheritance gado ne noma. Daukacin shirin na noman rani da gwamnatin tarayya ta kaddamar a jihohi 36 da babban birnin tarayya wanda gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta fara zai fuskanci sake fasalin aikin noma a kasar da inganta yadda manoma ke samun kayan da za su gudanar da harkokinsu da kuma janyo kamfanoni da kungiyoyi da ba na gwamnati ba don haɓaka noma musamman a Najeriya da 'yan ta'adda suka wargaza sha'anin noma da bala'in ambaliya da ya shafi gonaki da dama. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulwahab zai kawo mana shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. fatan mai saurare na cikin koshin lafiya cikin labaran wasannin namu na yau muna dauke da bayani a kan damben boxing da na duniyar kwallon kafa da farko ka bayanin sunayen club club din kwallon kafa guda goma da suke da mafiya goyon baya a duniya na ɗaya club din real madrid an kesa suna da magoya baya da suka hada da na kafofin sada zumunta da yawansu ya kai miliyan 363 da a yayin da wani ƙarin bayani ke nuni da cewa magoya bayan kulob din sun kai miliyan 100 idan aka hada hadda masu bibiyan kulob din ta kafar sada zumunta kulob ta biyu a yawan magoya baya duniya ita ce barcelona da take da magoya baya miliyan 330 da dubu arba'in da ɗaya kulab na uku a yawan magoya baya ita ce manchester united tana da magoya baya miliyan biyu da goma sha uku da dubu takwas sai kulab ta hudu paris saint-germain wato psg kenan a takaice tana da magoya baya miliyan ɗari da uku da dubu biyar. kulab ta biyar ita ce juventus tana da magoya baya miliyan 148 da takwas da dubu goma sha biyar club ta shida a yawan magoya baya ita ce manchester city mai magoya baya miliyan 141 da dubu goma sha uku club ta bakwai a yawan magoya baya ita ce chelsea mai magoya baya miliyan 139 da dubu 65 club na takwas liverpool tana da magoya baya miliyan 137 da dubu goma sha bakwai club na tara ita ce fc bayern munich miliyan 1 da 27 da dubu hamsin da biyu sai club ta goma club din arsenal miliyan 100 cip cip take da su idan muka duba kan damben boxing kuwa dan damben boxing na kasan ingila wanda asalin dan najeriya ne mai suna anthony joshua ya sami a walajar kudi dalar amurka miliyan goma sabili da doke ɗan damben kasar swiss mai suna otto berlin a ranar asabar ɗin da ya gabata da wannan nasara da ya samu za a ce ya kawo ga ƙarshen shekara 2023 cikin nasara sai kuma batun kudus muhammad dan kasar ghana muhammad kudus ɗan ƙasar ghana da a yanzu ke taka leda club ɗin west a ƙasar ingila ya ce sayawa mahaifiyarsa gida da ya yi shine babban biyan bukatansa da kuma cimma burinsa da ya yi in ji cewar muhammad kudus ɗan shekaru 23 ya ce mahaifiyarsa sai ta sai da tuwo kafin ta samar da kuɗin ɗaukan ɗawainiyarsu inda ya bayyana cewa da zuwansa ƙasar turai don buga kwallo babban abin da ya sa gabansa shine ya mahaifiyarsa gida gashi kuma ya yi to da wannan labari na muhammed kudus ne kuma na kawo ga karshen shirin labaran wasanni na wannan sati abdullahi muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria To da lagai da Muhammad wato Abdulwahab Muhammad da wannan labaran wasanni. yanzu agogonmu a nan washington yana cewa karfe uku ne da kusan minti hamsin da bakwai na rana yanzu lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. To a takaicen baba Amurka ta kakaba takunkuma yau Alhamis ma wani gungu masu sana'ar canjin kuɗi da ke kasashen Yemen da Turkiya waɗanda ake zargi da taimakawa wajen samar da kuɗaɗe ma 'yan tawayen hutsi masu ra'ayin Iran waɗanda suka sha ƙaddamar da hare-hare kan jiragen ruwa na kasuwanci a kudancin kogin Bahar Al'amar. rundunar sojin isra'ila ta ce sojojinta sun kai wani samame yau alhamis a yamma da gabar kogin jordan kan wasu mutanen da ake zargi da daukar nauyin kungiyar mayakan hamas ta fannin kuɗi a yayin da kuma matakan da take daukawa na kawar da kungiyar ta hamas a zirin gaza ke ci gaba ta hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a arewaci kudanci da kuma yankin tsakiyar gaza rundunar sojin ukraine yau alhamis ta ce sojojin rasha sun kai wani sun kai hare-hare da daddare da jirage marasa matuka guda takwas waɗanda aka taso su daga wani yankin ƙasar rasha wanda ke daura da kogin azov rundunar sojin ukraine ɗin ta faɗi ta kafar telegram cewa bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo bakwai daga cikin jirage marasa matukan a yankunan dipropetros da kirov hart da kuma zaporizhia ita kuma ma'aikatar tsaron rasha yau alhamis ta ce sojojinta sun dakile wani hari da aka auna kan kremiya wanda aka kai da wasu jirage marasa matuka biyu na ukraine shugaban addinin iran ali khamenei ya jagoranci wata sallar gawa yau alhamis ta said razi musabi wani babban mai bayar da shawara ga dogarawan juyin juya halin iran wanda aka kashe a wani harin jirgin sama a kasar siriya wanda iran ta ce isra'ila ce ta kai gidan talabijin na gwamnatin iran ya ce khamenei ya jinjina ma abin da ya kira mashahuriyar gwagwarmaya ta wannan shahidi wanda wato sannan addu'ar Allah ya yi mai tsari. To masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku baki ɗaya kenan a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham wacce ta shirya ta ba da umarni da kuma Mr. Sidrak wanda shine injiniyan mu na wannan daren. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.